Tun a yammacin jiya ne aka girke jami'an tsaro a kan titin ofishin jakadancin Faransa da ke unguwar Yantala ta ƙasa ta nan Yamai, sa'o'i kaɗan bayan da aka umarci 'yan sanda su tusa ƙeyar jakadan zuwa waje sakamakon shuɗewar wa'adin da gwamnatin riƙon ƙwarar Nijar ta bashi domin ya fice daga ƙasar. waɗannan jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da jandarmomi sun dukufa da binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na faransa da waɗanda ke fitowa daga gidan jakadan da nufin tantance fasinjoji ko abubuwan da suke ɗauke da su matakin da wani ɗan siyasa mai goyon bayan manufofin majalisar cnsp habila rabiu ya ce ya yi daidai muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kuma muna tabbatar ma jami'an tsaro cewa suna da goyon bayanmu akan wannan aiki da kwamitin ceto ya basu na cewa duk inda aka ga wannan bijirarren jakada na faransa a ta sake shi a fitar da shi daga cikin ƙasar nijar yarjejeniyar birnin vienne ta shekarun farkon alif ɗari tara da 1960 na kwatanta ofishin jakadanci a matsayin wani wurin da ke ba da kariya ga duk wanda ke zaune cikinsa saboda haka na tuntuɓi mustapha abdullahi wani ƙwararre a fannin diplomasiya A da sha'anin tsaro domin jin abin da wannan mataki na binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin faransa ke nufi a tsarin hulɗar ƙasa da ƙasa da aka ba da wannan umarni ya bar ƙasa bai bar ƙasa ba kawai yana so ya kawo wata takakkiya ne eh sojan nijar suna iya zuwa bakin embassy amma ba su da yancin su shiga embassy ko ko ba su da yancin su shiga gidan shahayo in gidan na shi rike da yan bashi yake ko gaga nan din kawai zaman cikin ƙasa faransa ne to a shiga can kawo mun jawo wani ne tuna na rijiya ce faransa ta yi tana so watakila wasu soja na nijar polis ko jandar masu shiga cikin gidan kaga su kai masa hari to in ka aka kai hari kaga abin bai yi ba amma su tsaya bakin kowa su yi bincike su gani eh ina tsammani wannan yana yiwa a yammacin juma'ar da ta gabata ne ma'aikatar harkokin wajen nijar ta baiwa jakadan faransa sylvain ite wa'adin awoyi 48 don ficewa daga kasar matakin da shugaba macron a take yi watsi da shi dalili kenan gwamnatin rikon kwarya ta umarci 'yan sanda su ci sakayarsa a wani bangare na takun sakar da aka shiga a tsakanin mahukuntan kasashen biyu a sanadiyar juyin mulkin da kwamandan rundunar dogarawan fadar shugaban kasa janar abdurrahman chani ya jagoranci yi wa shugaba muhammad bazum a ranar 26 ga ga watan Yulin 2023 wani abin na daban da ke ɗaukar hankali a yanzu haka shine yadda za ta kaya bayan shuɗewar wa'adin ficewar dakarun faransa 1,500 a gobe asabar biyu ga watan satumba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.